ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ko ina ka fita kuma a kowane wuri kake ya kai wannan annabi da kai da mabiyanka idan kun yi niyyar sallah to ku fuskanci nahiyar masallacin harami haƙiƙa hakan shi ne gaskiyar da aka yi maka wahayi daga ubangijinka kuma Allah ba rafkananne ne ba a kan abin da kuke aikatawa a'a yana ganin komai kuma zai saka muku da abin da kuka aikata